assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna ƙara godiya ga Allah Ta baraka wata ala mai girma da ɗaukaka muna shaida cewa babu an bauta da gaskiya sai Allah muna kuma shaida cewa annabi Muhammad ina da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da Allah ya sa sabansa da dukkanin wanda suka bona wannan tafarki na musulunci zuwa ranar sakamako ranar gobe kiyama ah, ƴan uwa masu girma kamar yadda ya gabata a wancan mako na haƙoƙan wato maza akan matansu yau kuma bayani ne kan haƙoƙan wato ainihin a mata akan mazajensu su ma mata suna da haƙoƙa kamar yadda maza suke da shi kuma wannan yana nuna adalcin musulunci a dukkan wato hukunce-hukunce na shari'a wanda Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu da shi za ka samu kowa an ba shi hakinsa. shi sa can baya aka yi ta bayanai akan jerin gwanon wayannan haƙoƙa haƙoƙan iyaye haƙoƙan yara haƙoƙan wato ainihin makwabtaka haƙoƙan wato ainihin musulmi haka za ka samu kowane ɓangare Allah ta baraka wata alaye bayanin abin da ya kamata a yi da ana yin sa da an samu zaman lafiya a duniya wannan babi yana da yalwa bai yiwa a hudu ba ɗaya ko biyu illa dai a bada takaitaccen abin da ake bukata wajen iyayen mu mata dangane da abin da zai sa su cika wato ainihin wannan doka da Allah ta baraka wata alaye ya bayar na aure. a farko dai ita bace ta sani musamman wacce take gidan aure cewa annabi sallallahu ya mata bisharar aljanna saboda biyayya wato ga mijinta hadisin ya inganta manzo sassan yana cewa duk macen da ta yi sallanta guda biyar ta yi azumin watan ta wato ramadan ta tsare farjinta wannan ma yana ɗaya cikin manya-manyan dokoki wadda mace za ta tsare na mutuncinta kuma tsare mutuncin mai gidanta na cikar ta bari wani wadda ba shi ba ya shiga inda ba bai dace ba ko da gidansa ne ma ba abin da ita ba ta tsare farjinta sa'annan ta yi biyayya ga mijinta gobe kiyama za a ce ta shiga aljanna ta kowane irin kofa ta ga dama ta shiga kowane kofa wayannan kofofin guda takwas na aljanna za a ce da ita ta shiga wadda ta ga dama saboda tsare dokokin aure shi sa Aisha Allah ya kara mata yadda ta yi tambaya ga Rasulullahi sallam. ta ce ya Rasulullah shin a cikin mutane wane mafi girman haƙƙi akan mace wato matan aure sai an shi da ita mijinta a nan shi sa ake cewa iyaye duk da darajarsu da girman su idan suka ba da su aure to su jaddada mata matsayin mijinta domin a lokacin shi ke da ikon cewa ta yi ko ta bari ba su ba amma da yawa sai ka samu ba ma iyayenta ba ma ƙawayenta ma kawayenta ma sun fi mijinta daraja idan ya ce kar ta fita suka ce a je wani anko ko wani abun nan sai ta fita shi sa hadisai sun zo masu ban tsoro ga mata na tsare wato ainihin abin da manzo su san ke faɗi kan matsayinsu dangane da mijinsu shi sa hadisin ya inganta manzo su yana cewa da zan umarci wani dan adam ya yi sujada ga wani dan adam da na umarci mace ta yi sujada ga mijinta kaga wannan lamari ya kai koli maganan sujada ba a kawo shi ko ɗaya ga dan adam bai ma kamata a kawo shi saboda sujada Allah ta'ala kadai ake wa amma saboda rasulullahi sallam ya bayyana ma haɓai, ya bayyana ma al'umman musulmai kamar da muke ji a yau da yadda muka ji can baya da za a ci gaba da maimaita irin wannan hadisin ga iyaye mata annabi sai ke cewa da zan yi wato ban yi ba da ina da daman na ce wani ya yi sujada da wani to da zan ce mace ta sujada wa mijinta ga anan bai kawo uba ba bai kawo uwa ba da a ce suna da karfin da ya kai namiji da irin tsananin wato matsayi da namiji da iyaye da iyaye annabi sun san zai ambata a kisa babban shehin nan shekul islam mai taimiya a wannan hadisin yake cewa laisa alal mar'ati ba'da Allahi wa rasulihi min haq ka babu wani mutum banda Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum wanda ke da haƙƙi akan mace mafi girma matan aure kamar mijinta saboda iyaye na mata ku yi hattara wannan lamari babba ne ba kankani ba da yawa mata za a kai su wutan jahannama saboda kin tsare haƙoƙin aure da gangan kin tsare haƙoƙin aure da gangan ba jahilci an sani sai a ƙi shi yasa malamai ke jero in haƙoƙan wato a kalmomi saboda zanto ya yi sauƙin fahimta na tattace ayoyin alkur'ani da tattace hadisai wanda suke magana akan wannan maudu'i sai ka ga an jero wajen talatin hamsin na haƙoƙa to daga ciki akwai kiyada jagorancin gida na shirin yau an kai matsayin da mace saboda ta yi boko tana aiki ta kai level 17 ita ma darakta ce idan ya yi turanci ɗaya ta bakwai saboda ba maganan cewa kiyada nasa ne jagoranci ba nashi ba ne jagoranci nata ne da shi in ya ce a kai yara makaranta kaza sai ta ce a bata yadda ba a kai su st maris idan ka haɗa shi ka ce ya ranka yadda ya yi so ya ce ah, hajiya ce mijin hajiya to kaga irin wannan musibar da ta jawo kanta ta jawo mijinta gobe kiyama ba za ta kwashe lafiya to shi ma namijin da yake eh, maza mata ne ba namijin bane na gaskiya sai ka samu shi ma sai kawai abin da hajiya ta to jagoranci mu babu wasa na shi ne ko mun talaucinsa ko mun rashin wadatansa ko mun rashin mulkinsa shi aka ce ya ja wannan gidan arjalu qawwamuna 'alan nisa'i kuma ko da zai auri yan shugaban kasa ko yar wace ce aura shine jagora dole ta yadda in ba ta yadda ba ta kama hanyar wajen jahannama dole ta nuna mai kauna almawadda matukar daman shi yasa ba a so a auren dole a musulunci al'ada na cewa a tursa sama ce sai wane bayan baliga ce da wayonta haramun ne kat'an ittifakin malamai gaba baki ko da suka ce a auren da mace wadda ce kankanuwa ce bata san komai ba wannan an yadda shari'a ta yadda matukar ta kai manzalin ta san haƙƙin ta ce ba ta son wane to ba bai halatta ba hasali haramun ne a auren da ita gare shi don ba za a cimma wannan burin wanda cikin wato ainihin mafi girman burin zaman lafiya na aure ya zanto tana son shi tana kaunar shi tana ji da shi ba ta ganin ma wani kamar shi to idan aka rasa wannan tun farko idan iyaye su suka taimaka wajen rasa wannan to su ma za su yi bayani domin sun tawaye mata hakkin ta wanda shari'a ta bata dole ta nuna mai soyayya ta nuna mai kauna ta nuna mar wato babu kamar shi bal shi sarki ne a gabanta ya ma fi sarkin garinsu jin kai da tausayi da rahama ya zama wajibi akan mace da mijinta biyayya kai tsaye na abin da ya shafi kwanciya na abin da ya shafi yi ko bari duk nashi ne dole ta yi wannan biyayyan sai dai abin da ya sa amar alkur'ani ko kuma ya sa sunan mazan Allah sallasalam da yawa mata a yau suna karya wannan dokan sai abin da ta ga dama ko kuma ma a sai bayan ya tafi ita ma sai ta shiga sha'aninta aure da yawa ya mutu saboda irin wannan ya bata a gida ya dawo wani abu ya kawo shi na larura ya zo bata ta tafi gandami kwalliya da ƙawa hasali su mata a shari'ar musulunci mutanen kwalliya ne su shi yasa in har an umarci namiji ya ma matasa kwalliya to ita min babi aula ta mai kwalliya kwalliya ga baki da da irin wanda yake tunani da wanda ma bai taba tunani ba duk mashi domin jan hankalinsa da hana shi fita waje ai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa matasa yace ya ku gangarin matasa ku yi aure idan za ku iya domin shi ke hana kalle-kalle yana toshe kalle-kalle kuma yana hana farji barna balilai guda biyu manya mai kawo to idan ba za ki iya yi mashi abin da zai hana shi wannan barna ba ki da amfani ba ki da shi domin su ne ka'idodi manya-manya wanda mazu sun sanya an bata ma matasa ya ce ko idan babu wannan su dinga azumi su yi azumi domin yana karya sha'awa wani mijin sai ka samu yana son matar tasa yana girma mata amma kullum ya zo sai bakin ciki zai gani sai dai ga kwalliya a waje ga matan zamani da fituna kaga mata suna yawo da wani nan jaka idan kuna ofis da ita duk minti talatin sai ta shiga bayi ta ta kwalliya yanzu bala'in ya kai ga mace tana tukin mota idan aka zo wajen wajen tsaida ta na wutar lantarki wannan dan minti ɗaya da za a yi sai ta gyara kwalliyarta tana tukin mota saboda fitina za kwalliye kwalliye ga sunan ta kwata kwai wannan banda wanda suke bijirar da kansu na talle taka idan mace bata iya yi wa wato mijinta maganin irin wa'annan fitintunun ba to sai fada cikin halaka kuma ita dawo Kisa shari'ar musulunci ta yadda mata su yi kwalliya har da gwal gwal haramun ne da musulmi namiji ya wani abu na kwalliya da shi amma su mata saboda shari'a ta yadda su yi kwalliya ta kwata ko'ina su yi kwalliya wa kunne su yi kwalliya wa hanci su yi kwalliya wa ko'ina mai kwalliya aka yadda gwal a narka shi a mata abun wuya a mata abun kunne a mata abun hanci a mata abun baki ma za ta yi da bakin duka an yadda saboda ta yi kwalliya wa ɗinta amma sai ka samu sun iya kwalliyan yanzu ma ana makarantun kwalliya koyan kwalliya kwasa-kwasai sai dai ta yi na zuwa biki da kaga ta cancare tana irin kwalliyan da ta yi a kwas to biki za a je na cire ni ba ta nuna wa mijinta sa'an nan da girmama shi da kuma girmama dukkan wanda yake girmamawa ana samun matsala sai ka samu tana girma mai gidanta sosai amma iyayensa da 'yan uwansa na jini ba wanda da su sai a ta rigima idan suka gane su kuwa sai su ce an lambaran ya kara aure a ji a nemo mashi wata 'yar kawunsa ta gida a zuwa ce ta zo ta yi maganinta tun bai auren ba za a so bala'i saboda tun farko ta rena su ba ta girmama su ba ta ganin kowa sai shi alhali su suka ɗauki ɗawainiyarsa har ya kai abin da ya kai har ya zo ya aure musamman iyaye na kula kula da mai yake da soyayya suna da alaƙa mai girma amma daban ne kula ki dinga kulawa da mijinki kula na sosai na koda hula ya saka a ka bai ba zai fita ki gyara mar hula yana cikin kula idan yana cin abinci cokali bakwai na yi ci biyar bai ci bakwai baki tambaye shi me faru mai gida abincin ne ya yaji ko ya yi shiri ko bai daɗi ba kula kenan amma wata ba ruwanta ba wani kula kawai bangaren ta daban bangaren sa daban kowa yana harakarsa sai ya zo ba tunanin ƙara aure ba wai dan akwai bukatan ba saboda ba a kula da shi tsafta za ga wasu matan ba su da tsafta musamman wannan lokacin da ake cikin kunturu na abin nan sai ka samu kafa ya fashe har yana fasa gado yana fasa abin nan kayan gado yi mai wa'azi haƙƙi ne na ciki mai wa'azi cikin lumana a lokacin da ya dace da kin gaya wani abu da ba daidai ba ki nemi lokaci da ya dace ba kawai ya yi magana ki magana ba ita ja a kina lokacin da ya nutsu ya dawo ya sha yunwa ya kwashi riki mai kyau ya yi yabo a kabinci wannan kifin yadda an gyara shi kamar ba taɓa gyara kifi a gidan haka to kin samu kin samu gangara gangara kenan na yin wa'azi a lokacin ba lokacin da aka zare ido wa juna ana faɗa ki da mashi aya shi ma ya dawo ki aya ya ce to daga yau ma kana ji kasan a gidan nan tunda kasan su a su ce da kina jamu aya kaga kaga wa'azi bai amfani lokacin da ya dace lokacin da tsuwa sai ki ce kaga haka din da aka yi fa shar'a fa ta hana ba jayayya cikin lumana sai ga ya fahimci ya ɗauka tunda ba jahili ba ne da hatta karantarwa ba tana iya karantar da mijinta abin da bai sani ba cikin lumana cikin fahimta cikin dace kyakkyawan zato wata da zaran ya makara yana dawa karfe shida daga wajen aiki da zaran ya makara ya kai karfe bakwai takwas awa ɗaya ya sai ka ta kumbura sai ka ce wani abin nan giyan burkutu ba magana fuskanta a dame ko ina shi ma sai ya dagula fuskansa baki san ma mai faru ta yaya wajen aiki ogansa ya da shi ta yaya wajen aiki hanya ya samu hatsari ko wani abu ya faru fita gari daga gida al'amari ne na Allah dawo mutum hatsari ma yana iya faruwa da mutum amma yanka samu da yawa shi wasu matan ba abin da ya dame su bai dai dawo ba ya so tunanin zai kara aure yana da wata wanda ke nema wani duk wannan tunanin mugun tunani shi ke kawo shi bibiyan wayansa yana cikin rashin husnul zan da ya je waya ya shiga ba kin dauka kina ta dudduba wa ya saki ina ran ki sa waya kallon waya saboda su zan ya raba aure da yawa musamman abuja nan ta ga wani text bata san waye text ba wannan text din kaza kaza kaza zo kai bayani ya zai bayani shi danki ne sai shiga rigima shi yana da yancin ya auri mata hudu ke kadai ce a gidan don kin ga text wace ki duba shi ne ma aka ce ya tsare ki daga tunda ba za ki aure wani bakin aure shi amma ko shi ba ce ya dinga bibiyan ki yana neman yana neman kallon wayanki balle ki idan yana da mata biyu ba wace ki kalli wayansa ta yi akwai sirrin ɗan a ciki yadda sirrin ke ciki wannan ya jawo baraka mai girma sai ta dinga bugawa malamai tana neman fitawa bayan ta jawo matsala an sake ta ta ɗora hannu a ka tana ihu ba shi ke jawo ba saka mata su yi hattara wajen mummunan zato ga su ke ya kamata ki kyakkyawan zato ko an kawo miki magana akan ki ta ƙarya ne ki kunyatar da masu kawo wayannan maganganun ai sun fi ki daraja a wajen su ya fi ki ya fi su daraja a wajen ki yi mashi kyautayi yawanci mata wata ne wajen su sai dai su bayar a waje ita kullum sai da ya bata ki mashi kyauta na barazana wani hula mai kyau ana sayarwa ruwa ki sa ki boye ya wanka ki kafa mashi a kansa ki ce wannan kyauta na baka da wuya ka mace ta yi haka sai dai kullum ita a bata kullum a bata kuma ga ta tara kuɗi ga adashi suna yi adashin nan cikin kuɗin mijin ne ba sa tunanin ko wannan cefane ya kare ko wani abun nan ba wani kifi ko ba wani abun nan kaji ta je ta sayo ya zo ya ce aya na kaji a gidan ta ce ai cikin da abin da kake bari ne na samu nai to gashi a ka bari ai na yi nima na yi na ba da ba za ta yi haka ba sai kullum ita a bata kullum ita a bata idan ba a bata ba tashi hankali ba to ba da kyautayi yana taimakawa saurarawa cikin sa idan yana magana ki saurara mashi ko ƙarya yake ki saurara wasu matan da da ya so magana sai ta yanke shi in ma ba ya saba ta ce makarancin banza kaga abu ya lalace duk abin da zai faɗa na surutu ko ƙarya ne ki bari sai ya ƙare da yawa ba su da haƙuri na saurara abin da za a faɗi da za a barin kwaye bayani wani lokaci sai ka samu ya magani matsalar da ke ƙasa sa'an nan yabo za ka samu da yawa mata ba sa yaba mazajensu maza abin a yaba musu ne saboda shi ne zai fita kullum ya je ya nemo abin da za a ci kullum abin da za kuma duk wahalar da yake sha dan iyalansa ne da 'ya'yansa shi wasu abubuwan yana iya kawo da kai amma su sai ya musu amma babu yabo na ce kai wani mun gode yanzu cikin kasar da ake cikin wahalar nan amma a ce irin wannan ce ne har yanzu bai canza ba kullum a kawo mana kaza kullum a kawo mana kaza wallahi muna tausaya maka sai ya ji daɗi yabo ne a sana amma haka samu da yawa sai dai ta yi waɗansu amma ba majinta da kuma godiya duk suna kama da juna duk a shari'a suna da bambanci a shukur duk wani ma'arufi da aka wa mutum duk wani abu na kyauta da aka wa mutum ya kamata ya gode ko da haƙƙin ka ne abun aka maka shi ka gode idan ka je ko da ma'aikata ka je na gwamnati wanda hakin ka ne a tafiya da fayil ɗinka a tura ka zo ka samu fayil ka ya wuce ya faɗa wajen wani kai godiya ka ce wani na gode ka tura fayil duk da hakin ka ne ya yi maka wannan mata da yawa ba su da godiya ya siya ai Allah ne ya faɗa da mu cikin alkurani cewa a ci da mu a shayar da mu a mana tufafi ai kaza kaza kaza fasali ma wani yana yin abu wa matarsa abun da ai fina ka kaga ba godiya ba yabo hasali ma kawai ba a yadda ba abin da aka din ya gina sa'annan su da suna mai daɗi wata sai ka ce haruna haruna abin nan ɗan tasha ne sa'annan magana da sauti wadda ake gyara shi ake warkaɗa shi a tace shi ƙur'ani ya yi bayani akan wannan Allah ta'ala ya hana matan manzo Allah sassan su abin nan su kawata sautin su ya hana su falata ta khadana bil qawli kar ku dinga fere sautin sautukan ku ku yi magana kai tsaye kawai to a mijinki ba kai tsaye zaki mai magana sai kin fere murya ya feru sosai ya ya sha fenti sa'an nan ki magana sai ki ma kamar wata sabuwar amarya ce amma kina mara magana kina da kamar tsawa kamar wani wanda yake lebura kina yana aiki a karkashin ki haka waɗansu matan suke ba za ta ba za ta san murya da ba zai je office wajen oganta na office da yake yanzu ma ba kishin mutum ya bari matar tana sakatare wani miji ɗaya a gida ɗaya a ofis na ofis ɗin ya bi ganin kwalliyanta yawai ta yi mashi addu'a da fatan alkhairi ba mummuna addu'a wata ta kanas za ta neman ta je umra abinda zai kai ta umra dawafi ta hana shi samu don ma kai tunanin aure mummuna addu'a da yawa za ka samu har malamai ana ba su kwangilan su yi addu'a kar Allah ya sa yi tunanin aure to ke da bai tunanin aure ba da bai aure ki wata ma ita ce ta biyu ko wata ma ita ce ta uku take wannan da da da addu'a na ci ake da ki shigo gidan ba sa'annan ki imanin imaninsa wasu sai ce da ya ƙara aure gwamma ya jayi ya zina su sun yadda akwai mata da yawa da su irin wannan irin wannan irin wannan wato da ke je yi ai ita bata gani ba ta gwammaci gobe kiyama ya halaka to ƙarfa eh, imaninsa haƙƙi ne ke ki taimaka shi sa ka samu magabata suke tada su sallah idan mace ta tashi sallah mijinta yana bacci saboda karamniyan kaiwa da komowa cikin gari na nema bacci ta yi nauyi saboda gajiya ta kuma tana gida ba ta aiki komai sai karatun qur'ani da tilawa da zikiri da istighfari da dan kulawa da yara haka tana da yancin bacci rana isasshe kuma cikin dare ta bacci kaɗan tashi ta yi ibada to magabata suna tada mazajensu don ta karfafa imaninsa sunna ya tabbatar da tana iya dan zuzuba mai ruwa a fuskarsa ba bokitin ruwa ba domin ya tashi su yi sallah ko da raka biyu ne shi ma an yadda ya yi fa mata ruwa dan kaɗan a fuskanta ba abin nan ba kwarara mata ba kuma ka san fitinan da ce karka soma ita ma in ta san kai fitinan ne ne kar ta soma da dai sallanta ta ma addu'a wannan yana ɗaya da abin da ke karfafa imani mace tana addu'a wajen tana taimaka mashi wajen imanin sai ka idan lokacin walha ta yi bai fita ba ta ce sallan walha ta tambaye shi ko ya zikirorin safe ko zikirorin yamma don ta karfafa imaninsa Allah Ta baraka wata Allah ya bada iko Allah ya mu dace duk inda ake da matsaloli a wannan ƙasa muna yin addu'a Allah Ta baraka wata Allah ya kwantar da hankulan mu